Bismillahir Rahmanir Rahim. Budurwar mijina. Babi na 38. Mahabas kuwa tunda ya rabu da matarsa, kin ga ba wacce zan je na tarar sai dai idan yana da rabon ƙara auren ta zo ta tarar da ni. Hankali na ya karkata da na koma ɗaki na. Amma ban san yadda zan faɗa wa momi gaskiyar lamari ba. Shi ma mahafis ban san ya zan yana ce masa na amince zan koma ɗaki na ba. Bayan na ce masa saura sati uku bikina. Na ɗauka da na faɗa masa zai dage sai kawai ya ce min Allah ya mana zabin da ya fi alheri. Zainab dan Allah ki bani shawara yanzu me abin yi. Ai ina ga fitowa kawai za mu yi mu faɗa wa momi gaskiya. Shi ne kawai fita a gare mu, don kin ga ko mahafis ɗin ma ya kira ki kun daidaita. Momi za ta ba mu matsala, don ta ɗauka ci gaba da neman matan. Momi za ta yi fashi Zainab idan har ta ji gaskiyar lamarin. To ya za a yi, haƙuri za ta yi, idan muka mata bayani za ta fahimta. Tunda a lokacin duk wacce ta ga wannan bidiyo dole hankalinta ya tashi, ta ɗauki irin matakin da kika ɗauka. Ni dai a tsorace nake har muka gama magana da Zainab. Da shawarar ta na kira mahafis akan na wayance na ce ina so a kawo min mimi, kila na samu ya zo da kansa. Haka kuwa aka na kira mahafis ƙirjina na bugawa. Kira uku bai ɗauka ba, duk sai na ji hankalina ya tashi. Da kin ɗaukar wayata da ya yi, sai na ga ya turo min test. Bana kusa da wayar yanzu na ɗauko na ga miss call ɗinki. Sai na sake kiransa a waya sai da ta kusa tsinkewa na ji ya ɗauka. Shekara bakwai ba wasa ba da sanin mahaifus. Muryarsa kawai da na ji ya sa na san yana cikin damuwa. Sai na ji zuciyata ta karye. Ni ina nan cikin damuwa shi ma haka daurewa na Na gaishe shi ya amsa sai kuma na rasa mai son ce mai. Shi ma bai yi magana ba. Dama su nake na ce ma don Allah ina so a kawo man mimi. Tam za a kawo ta anjima ko gobe zan kira Amma na faɗa mata. Ba haka na san mahaifis ba, bai min maganar komai ba. Duk sai na ji jikina ya yi sanyi. Ban san mai zan ce ba, tunda ya ce za a kawo ta. Ba ma shi zai kawo ta ba, na ce tam sai anjima. Sai na ji ya kashe wayar, na bi wayar da kallo. Anya yanzu mahaifis na ƙaunata. Na ɗauka idan ya ga kirana a wayarsa zai fi kowa murna. Ba haka ne tunanin zai amsa ba, kamar ba komai. sai duk na ji jikina ya yi sanyi har hawaye na zubo min a baya mahafis ke bi na amma a yanzu ne nake ƙoƙarin bin sa har na masa test bai nuna min ya gani ba haka na zauna zuciya ta ba daɗi ga Hamza ya sako ni gaba da kira test ɗin da ya min akan yana waje ya sa na saka hijabi na na fita don gwara ma na faɗa masa ba zan iya aurensa ba muna gaisawa ya hau tambaya mai yamin tun jiya yake kira na a waya ban ɗauka ba Ni kuwa na kwashe inda muka yi da matarsa na faɗa masa, na haɗa da shirin, har mari na ta yi. Don haka a gaskiya ba zan iya aurensa ba. Yau fa saura sati uku ɗaurin mu, ana shirin kawo lefe. Ni dai na faɗa ma ka tura a karɓa ma kuɗinka don a rayuwata ba na son tashin hankali. Ba zan iya da matarka ba Hamza, ni a yanzu ma na fasa auren sai nan gaba. Duk yanda ya so ya shawo kaina taɓurewa ne, a ƙarshe sai ya yi zuciya. ya haɗa da faɗa min baƙaƙen maganganu ya ja motar sai ya tafi na koma gida ina jin na rage wani nauyin a kaina wajen ƙarfe biyar momi ta dawo gida daga yadda ta shigo gidan na san ba lafiya ba ko sannu da zuwan da na mata bata amsa ba ta ce labana da gaske ne kin cewa hamza ba za ki aure shi ba kika haɗa da masa rashin mutunci momi faɗa masa ne abinda da matarsa ta min shine na ce ni ba yanzu ma zan yi auren ba to wallahi baki isa ba libina ba za ki mai da mutane ƙananan mutane ba daman kin san baki son auren kika bar shi ya kawo sadakin ki kina da hankali kuwa ko kin ɗauka ke yarinya ce to idan baki aure shi ba wa kike so ki aura ke yanzu Allah ya rufa miki asiri ya kawo miki mijin kurkusa ki ce ba kya so bayan akwai 'yan mata ma da ido rufe suna neman mijin auren ba su samu ba ke kina ba zaura kin samu mijin ki ce ba kya so to wallahi sai kin kira shi kin ba shi haƙuri ya dawo auren nan shine rufin ki. tana gama magana ta yi hanyar ɗakinta a fasace mami ta kasa gane halin da nake ciki ba zan taɓa iya auren hanza ba ko da mahafis bai mai da ni ɗakina ba matarsa tsorata ne take yi a ranar mami fushi ta yi da ni sosai ko ɗakinta da na shiga ko ni ta yi sai zainab na kira a waya na faɗa mata yadda muka yi Ta ce min tana nan zuwa gobe, na san darajar auren da take da shi zai iya sawa momi ta haƙura. Zan so mahafis ya zo a daidai wannan lokacin. Yanda na fasa auren Hamza ya zama dai na san gidan mahafis zan koma. Sai na ji kamar na kira mahafis akan na fasa auren Hamza sai na ji kuma ba zan iya ba. Washe gari wajen sha biyu sai ga sallamar Amma ina ɗaki na jiyo muryarta. Mamaki ya rufe ni kafin na sauko daga kan gado sai ga mimu ta faɗo ɗakin a guje. Na ware hannuna na rungume ta ina jin wani irin sanyi a zuciyata. Na ɗago ta daga jikina ina kare mata kallo. Ba laifi fes na kanta sai na tambaye ta abbanta sai ta ce min shi ya kawo su ya juya ya tafi. Hannunta na rike muka yi wajen don na gaida Ami da nake jin muryarta da momi a falo. Ko da na isa falon har kasa na duka na gaishe ta. Kamar yadda na saba ta amsa cikin fara'a. Na saci kallon momi da fuskar take a haɗe sai na ji duk ba daɗi. Ina ƙoƙarin miƙewa amma ta dakatar da ni, hakan ya sa na koma na zauna. Libna, a yanzu muke magana da mahaifiyar nake roƙonta arzikin a yi haƙuri a yafe komai ki koma ɗakin ki. Tunda da arzikin yara har biyu sai nake ganin sake wani auren ba shi ne mafita ba. Kwara ki koma ɗakin ki, mahafas yanzu ya ƙara natsuwa. Duk da ban san mai ya ƙara haɗa ku har abin ya kai da ya rubuta miki takarda ba. Ai ba na jin zaman mahafas da libna mai yiwuwa ne, don shi mahafas ya saba da biye-biye kila ɓoye muke bai faɗa miki ba ba macen arzikin da za ta taɓa iya zama da shi a baya haka ya ta rantsuwar ya canza na rinka tilasta mata tana komawa ashe yana nan da halansa ba zai taɓa canzawa ba ko da yara biyar ta haifa da shi ina ga rabuwar tasu shine mafi alkhairi dan ba zai yiwu ta koma ta cuci kanta ya zo ya saka mata cuta ya cutar da ita ba nan da kaina na ce idan har libuna ba iya gamsar da shi take ba ya ƙara aure amma bai ƙara ba ya ci gaba da bin mata a gaskiya libna ba za ta koma masa ba don ita ba mazinaciya ba ce ba Allah ya ma ba ta wani mijin nan da sati uku aurenta kaina na ƙasa ina zub da hawaye don ƙarfi da yaji nake ganin cutar da kaina da nai sai na ji kamar ina ma na damar sakin da na saka mahafis yamin tun farko na ɗago na sati kallon ame da ta saki ajiyar zuciya tana To ni abin da nake so na je. Libna mahabus kin ƙara kama shi da wata macen ne bayan na san ya rabu da waccan watsatsiyar yarinyar da ina jin ita kaɗai ce ma budurwarsa a wannan lokacin. Don ni da ya ce min kun rabu ban tambaye shi mai yi haɗa ku ba. Kin ƙara kama shi da laifin cin amanar ki ne ko wani abu ne daban ya haɗa ku. Na dago a hankali ina jin faɗuwar gaba don na yanke faɗar gaskiya ba zan shiru na cutar da kaina ba. A hankali na fara magana ina ba su labarin yadda Hadiza ta turo man bidiyo ita da mahafuz. Na kwashe komai na faɗa musu har yadda muka je police station na ƙara da. Momi ki yi haƙuri na yi haka ne a lokacin don karki tilasta min na koma mahafuz. Don a lokacin abin na kaina nisantarsa kawai nake so na yi. Amma mahafuz ba ƙara kama shi ne yana cin amana ta ba. bidiyonsa da Hadiza ta ɗauke su a ɓoye ta turo min wanda hakan ya kaina da na nemi sakin da kaina. Na ƙara shi a hankali jikina na rawa. Dan ido momi kawai ta zuba min na sunkuyar da kaina ƙasa. Yanzu libana dama akan abin da kika dawo gida a karo na biyu akan sa kika sake dawowa. Ba wai dama laifin ya ci gaba da aikatawa ba. Sai na kasa ba ta amsa. Momi ta saki salati tana tafa hannuwa. Amma ko cewa take, na raina wayanki. Kamar baki san halin shaidaniyar yarinyar nan da mahaifa sai haɗu da ita ba. Za ta iya yin komai a idan ta ga kun rabu. banda yar iskar yarinyar ya za a yi kana iskanci kana ɗaukar kanka haka fa Allah ya rufa wa yaron nan asiri bai aure ta ba don ganowa ya yar iska ce har ganin ta ne da wani a waya Mami kuwa faɗa ta rufe ni da shi har tana ƙoƙarin kawo min duka amma ta tare ta da sauri Mami ta ci gaba da faɗin, da ta san sharri na zo na yi wa mahaifis da ko kwana ba zan yi a gidanta ba, kora ta za ta yi. Ita kuma ta ɗauka gaske ne shi yasa ba ta nemi mahaifis ba, Dan ƙarya na mata da sunan suna tare da Hadiza har lokacin. Amma ta ce mata ba komai ita dai idan ba damuwa. In dai ba da gaske bane aure na tana roƙon arzikin na koma ɗaki na. Dan mahafis ma jiya yake ce mata ya haƙura da auren gaba ɗaya. Haka ne yasa ta ce masa ya kawo ta da mimin ta roƙi arzikin libana ta koma. Momi ko da jikinta dake biye sanyi. Har ga Allah ko dan ƙaunar da mahafis yake yi wa libana za ta so libana ta koma ɗakinta. ta. ta kuma ga alamu lubuna zawarci ya koya mata hankali, kuma ta ga a yanzu hankalinta ya karkata da son komawa gidan mahafus Cewa amma ta ba damuwa, mahafus zai iya aikowa a mai da auren mahafus da Lubna. Bayan tafiyar amma ba ƙaramin faɗa na sha a wajen momi ba, har Zainab da ta zo sai da ta samu nata rabon faɗan har tana nadamar zuwan da ta yi. Momi ta rinka cewa ta so mahafus ya watsar da ni da na gane kure na da auren wani. ta so a ce na je na tarar da wacce ya aura ila na yi hankali har na biye wa hadiza na tilasta wa mahaifin sakina ni dai shiru ne ban ce komai ba ta ce bari ta kira kanin mahaifinmu idan hamza ya je ya karɓi kuɗinsa sai ta masa maganar mahaifus akan yana so a mai maida aurenmu kaina a sunkuye yake amma ba za kunnuwa na nayi ina jin wayar da suke da kanin mu sai na ji wani irin sanyi a zuciyata da ya ce wajen tara hamza ya aiko a karɓa masa kuɗinsa yana ta so ya kira ya faɗa mana bakin da yake ta yi sun ɗauke masa hankali ina jin momi ta masa maganar maida ni da mahaifinsa ke so ya yi sai na ji ya fara faɗan wai ko na koma ai ya san sai na sake fitowa tunda an yi saki na ɗaya an yi na biyu ya san sai mahaifis ya ƙarasa na uku don san bai san ainihin abin da yake damuna ba ya ɗauka duk laifin mahaifis ne momi ta ce masa rabuwar da muka yi laifina ne ba na mahaifis ba ai yanzu na ji a jikina ta san yanzu idan na koma zan zo sai na tsinci kaina cikin farin ciki duk da mahafis bai kira ni ba amma na san idan har amma ta faɗa masa na yarda zan koma ƙila ya kira ni zainab sai ta koma tamkar yayata sai ita ta rinka min faɗan na rinka haƙuri aljanna ba a samun ta da sauƙi idan har ka ba miji sau da kafa za ka shiga aljanna ai dole ma Allah ya jarabce ka sai take faɗa min ai ita ma mijinta yana da tsalle-tsalle da kule-kule ban ga ko faɗa min ba ta yi ba don ta ga alama kamar hakan ya zama ruwan dale. daidai ku ne ba sa kula-kulan 'yan matan hakan ya sa ta shafa wa kanta lafiya ta dage wajen ci gaba da jawo hankalinsa gare ta masu sauraro bari mu leƙa shashinmu na tallace-tallace mu karɓi wannan saƙon kafin mu ɗora da labarinmu assalamu alaikum wa rahmatullahi mata tau ga wata ga wata mallaka mai kwado da allura ita wagga mai kwado da allura yadda kun ka ji ta haka take kak haka take namiji zai jin kawai an tsira mishi allura ga azzakarin shi kuma na rantse da allah an kile shi kenan ba shi ba wani zina ba shi ba zina in mai zina ne bai yi in marar zina ne kuma karin shauƙin soyayya in kika sa wanga abu yadda kika san kariya ne gare shi introdir ne ake yi na rantse da allah wanga Shi ne ake tima kwado da allura haka yake kak ni ma mahalbi ne ke hada min shi magani ne sadida ma'anar kwado da allura ba kwadon bane a ko ko allura shi ma'anar kwado da allura shi kwadon ne ka kange namiji ba shi ba wata ɗiya mace balle ya harkar zina kin gane ko gyaran aure ne sai yadda ka yi in sha Allahu kuma in kika yi aiki da shi wallahi wallahi laminki ne namiji zai ƙara ji zai ji laminki ke fiye da ma kin karhin mace goma a wajen shi na rantse da Allah in dai yayi aiki da shi daga kwado da allura in ya tuna da ke sai ya ji kamar an tsikare shi ga azzakarin shi tsananin jin daɗin ki sai ya saki miyo ga bakin shi kin gane shi sahaririyar mallaka ce kuma akwai zaman lahiya tsakaninka da miji wanda ya ci sunan shi cikin yan kwalbar ga karama nake sa maka shi gashi cikin kwalbar ga ce nake sa maka shi ba ni tuka maka ita rabi nake sa maka sar uku ka aiki da shi in kana so ma in kan raga ka yadda magana ta ƙare ƙarshen magani wanga karshen magani ne shine ake tema mai kwado da allura ya tsiri miji ya kile namiji kak sauran bayani ma ba na gayin shi don huta wurin za a yi in sha Allahu wanga kak ne kuma yadda kuka gane shi haka yake in sha Allah Allah ya ba mu sa'a wanda adda rabo ya sai wanda bai da rabo kuma sai gani sai tsinka sannan kuma magungunan mu ba a samu a kasuwa sai dai kai oda daga wajen mu kai tsaye kuma muna iya aika magungunan mu kowane gari kuma kowace ƙasa da zarar kayi oda don haka ga masu buƙatar wannan ingantaccen magani za su iya tuntuɓa ta ta numban wayata wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma za ku iya tuntuɓar manajana a kan whatsapp namba ɗinsa kamar haka 091 24 27 11 80 wato sifili tara ɗaya biyu hudu biyu bakwai ɗaya ɗaya takwas sifili. Ga mutanen Maiduguri kuma za su iya tuntuɓar ejent ɗina na Maiduguri kai tsaye domin za su iya samun magungunansu a nan Maidugurin. Za su iya sa ta nambar wayarsa kamar haka. Sifili bakwai sifili uku biyu hudu tara hudu tara tara tara. Ga mutanen Nasarawa lafiya kuma za ku iya tuntuɓar ejent ɗina a kan nambar wayarsa kamar haka. wato 081 60 36 87 55. Mun gode. Barkanmu da dawowa daga shashin tallace-tallace, bari mu ɗora da labarinmu. Idan har ka ba miji sau da kafa za ka shiga aljanna, ai dole ma Allah ya jarabce ka. Sai take faɗa min ai ita ma mijinta yana da tsalle-tsalle da kule-kule. ban ga ko faɗa min ba ta yi ba don ta ga alama kamar hakan ya zama ruwan dare ku ne ba sa kula-kulan 'yan matan hakan ya sa ta shafa wa kanta lafiya ta dage wajen ci gaba da jawo hankalinsa gare ta don ta ƙara kafuwa a zuciyarsa ko shi bai san ta san yana kula-kulan ba tana iya ƙoƙarinta wajen danna zuciyarta sai na da na ya yi sanyi tabbas zainab ta fi na hankali amma nata da tsauki tunda iya kula-kulan yake yi ba zinar yake yi ba amma mahaifin shi ya haɗa da yin zina duk da kafin ya kai shi ga haka da na gano yana kule-kulen daga masa hankali na rangayi muna tashin hankali na koyi darasin zamantakewa na aure na gano ni ma na ba da gudunmawa wajen kusanta mahaifis ga hadiza wanda ba hakan ya kamata na yi ba sai da aka idar da sallar isha'i mijin zainab ya zo ya dauke ta ba laifi sanda da yake yi wa zainab baya boyuwa tamkar yadda a baya na san mahaifis na ƙaunata sai na duba wayata na ga ko ya min tas shiru na san zuwa yanzu ya ci a ce ya ji labarin na yarda zan koma gidansa ban san mai ya hana shi kira na ba ko dai a yanzu baya so na kamar da sai na tuna maganar da momi ta yi ɗazu akan ba lallai yanzu ya yi rawar kafa a kaina ba tunda har a baya yayi ban fasa masa rashin mutunci ba yanzu zai ga ko ya yi rawar kafar ba zan fasa jin sa ba sai na ji jikina ya ƙara yin sanyi don ba zan so haka ba. Sai na ji zuciyata ta fara saƙa min ko dai budurwa ya sake yi ta ɗauke masa hankali a kaina. Rashin ji daga wajensa ya sanyaya min jiki, farin cikin da nake ciki ya koma ciki. Abincin daren ma kaɗan na ci na shige ɗaki ne kwanciyata. Bacci bai zo min ba sai juyi da nake yi. Sai na rinƙa ji kamar na kira shi, sai na ɗauko waya ta zan kira shi sai na fasa. Wajen sha biyu da rabi na dare bacci ya fara ɗauka ta. Na ji wayata na ringin. Da sauri na miƙe zaune tare da jawo waya Aiko na ga lambar sace don goge lambar sanayi Da na dawo gida sai na tsinci kaina da jin kunya da nauyinsa. A shekaran jiya na gama ce masa zan auruwa ne. Kar ma ya ɗauka karya nake dama ba mai auren nawa. Ko da na ɗaga wayar ji na yi ya sauke ajiyar zuciya. Libna don Allah da gaske ne kin yarda za ki dawo ɗakin ki. Mm, wallahi na ɗauka wasa amma ke min. don ko da ta faɗa min da na je gidan buɗe baki wallahi ban yarda ba sai da na dawo gida neman tuwa na sake kiranta a waya take ce min yaushe zan zo a mai da auren na ce wai da gaske take ta ce tana min wasa ne dama ina ta so na kira ki ina tsoron ya zama ba haka ba ashe kin yarda zaki dawo na gode libana wallahi wallahi zan iya dafa miki alƙur'ani ban ƙara kusantar zina ba tun daga kan hadiza ko maman iman kiran da ta miki akan ga wata ta fito daga gidana da gaske ne a ranar kamar na mutu haka na ji na ɗauko ta amma wallahi sai na kasa taɓa ta ba zan miki ƙarya ko na ɓoye miki ba sai samira da na san na aura da ƙaddara ce ta sa na aurenta saminin samira gayan ka aura dama na jefa masa tambayar kishi na na kurkusa ta da faɗa min da yayi ya taɓa ta ita na aura libna amma hafiz ban taɓa sanin ai kana tare da wata ba bayan ka rabu da hadiza ya aka yi ka ɓoye min ita samira bayan na ce ma ba na son ɓoye-ɓoye tiriyan tiriyan ya bani labarin yadda aka yi suka haɗu da samira gayu a facebook a lokacin da na koma karo na biyu da abin da ya sa ya aure ta saboda larurarta na sauke ajiyar zuciya ina yana cikin dalilin da ya saka na ji aurenka ya sake fice man a kai dole kuma na sake zargin ka mahafuz don allah ki bar tuna baya ya riga da ya wuce a zamantakewar mu a yanzu duk sai mu gyara kuskurenmu na yi kewar kilibina ba za ki gane ba ke ɗin ta daban ce har yanzu ba na jin akwai wacce za ta taɓa maye min ki a haka dai ka ƙyallo wata ka aura a madadin ka zo gidanmu a ranar raba dare muka yi muna hira da mahafuz kamar wasu sababbin masoya ko da wasa idan aka ce min a baya zan taɓa tunanin koma masa ƙaryatawa zan yi Ƙarfin addu'a da kusanta kaina da ne wajen ibada da na san har da saken da na yi ya sa abubuwa suka ƙara cakuɗe mun. Duk wanda ya riƙe addu'a zai ga haske a lamarinsa. Washe gari muka yi zai zo a kuma gidanmu zai sha ruwa, saboda a yanzu ayyuka sun ƙara masa yawa. Yanzu bayan aiki ya ma kasuwanci, momi ko sai tsokanata take tana ta daɗe bata ganni cikin farin cikin haka ba. ashe dama ni munafuka ce ina son mijina haka ba zan iya faɗar dokin da nake ba don a yanzu na san nima na yi kewarsa da kaina na shirya masa abincin buɗe baki wanda duk abin da na shirya masa abincin da ya fi so ne rabona da na yi kwalliya ina ga namanta haka na saka wata sabuwar atamfa da aka mata ɗinkin doguwar riga na yi ɗaurin ture ka gatsiya sai na ji ina jin kunyar haɗuwar da za mu yi da shi ana idar da sallar magariba ya kira ni a waya akan yana ƙofar gida na tura atika akan ta je ta masa iso momi ko dama ta san zai zo ɗakin ta ta shigewarta ko da atika ta sanar min yana falo sai na kasa fita falon na rasa kunyar kuma mai nake ji ba na so ya ɗauka ɗauki nake yi sai na ji kamar na goge kwalliyar da na yi tuna azumi ya zai yi buɗe baki sa na ɗaure na fita kaina a sunkuye amma ina shaƙo ƙamshin turarensa ko ban ɗago ba ina jin irinsa a kaina har na iso tsakiyar kafet ɗin na zauna na ɗago a hankali muka haɗa ido na ɗauke kaina da sauri ya saki murmushi yana libna ta wata kaina allah ya bar mu tare ya sa a yanzu mutuwa ce za ta raba mu duk wanda zai shiga tsakaninmu allah ya mana maganinsa na ce amin a zuciyata ina murmushi na fara ƙoƙarin zuba masa lemun abarbar da na haɗa masa sai bi na yake da ido abincin ma da na zuba masa bai wani ci ba hankalinsa gaba ɗaya yana kaina hakan ya sa ni miƙe ina ka gama ci sai na dawo ni ban san me yasa kake haka ba kana ta abu kamar wani sabon saurayi ID na nake a goshe lifin ganin ki ya fiye min komai ni dai ka ci abinci idan kana so na zauna sai ya fara cin abincin tun ina basarwa har sai da na zo na saki jiki na muka hau hira sai labarai yake bani yadda ya sha wahala da baccin da baya iya yi ya ƙara da tun da mai da aure ne kawai zai faɗa wa momi ranar juma'an nan yake so a mayar da auren na girgiza masa kaina da sauri ina ya bari sai nan da sati uku saboda ni ma akwai shirye-shiryen da nake so na yi duk yanda ya so ya shawo kaina akan a maida auren ran juma'a ƙi na yi don so nake na gyara kaina sosai a yanzu kuma na ɗaura marar gyara aure na sai inda ƙarfi na ya ƙare kafin ya tafi na kira momi a ɗaki don su gaisa momi ta haɗe mu ta yi mana nasiha sosai sai faɗa a mahafis take idan har yana jin yana buƙatar ƙarin aure ya zo ya same ta za ta shige masa gaba ta fuskanci ɓoye-ɓoye ne ba na so ko budurwa ya faɗa min ai shi namiji ne Allah ya halatta masa ƙarin auren kar ya biye wa zuciyarsa da 'yan matan zamani idan kuma baya ra'ayin auren ya daure ya nisanci 'yan matan ko don gudun irin abin da ya faru a baya godiya ya yi wa momi sosai har da ijiye mata kyautar kuɗi har wajen motarsa na raka shi ina kallon yadda yake bi na da kallon jaraba yana shiga cikin motar ya ce na zagayo akwai maganar da za mu yi ban kawo komai ba na zagaya na zauna a motar tare da zura kafafuwa na waje ban ankara ba ya damƙe ni da ƙarfi jikinsa na rawa da ƙyar na kwace jikina daga nasa ina ya manta ba a da an mu ba ya yi haƙuri kamar gobe ne da ƙyar ya ja motar sai ya tafi na shige gida nima a ranar haka muka yi ta waya wai na sama masa natsuwa ganin da gaske ke sa na kashe wayata don ba zan iya waɗannan abubuwan ba Vases call ni kunya ma nake ji haba abin ba tsari sosai na dage da gyara kaina wajen wannan yar sudan ɗin na rinka zuwa tana gyara na ciki da waje sosai na sake bakin aljihu don jikin mace shine mutuncinta ban manta da wai ya ce hadiza ta fi ni daɗi ba idan ma a gaske ne ni ma zan gyara kaina ɗin na yi daɗin tunda a yanzu na fuskanci 'yan duniya sun fi matan aure gyara jikinsu tun da tamkar wajen neman kuɗinsu ne. Mu kuma ba lalle mu kai su samun kuɗin da za mu iya gyara kanmu kamar su ba, idan dai har ba Allah ya taimaka kina da abin yi kuɗi na shigo miki ba. Ba kowane namiji ne yake iya ba wa matar shi kuɗin gyara ba, duk da karuwar tasu ce su biyu. Mun fi waya da shi don ce man yayi idan har yana zuwa yana gani na ba zai iya daurewa ba. soma mahi saurare bari mu dakata a nan shirinmu na.